jiya ne mafarki ga maka ni ma na ga irin wannan aikin ga maka ya fararrakin wuta da ke da na faffaba mutane kai <laughs> ina na ce Allah ya dande na same ka dan Allah ya zai a sami an kai kai shekara ta ashirin da biyar wani makaranta ba eh ba komai mu za mu kai kai kai ma kuma ka tafsi ka shekara ashirin da biyar a can mm. ni amma gaskiya ban san irin naku me irin nan an ce ka tuka tuwo kake yi a can wai ni ni akwai wanda bin lele ya ba ma ni na ka duban ka ta ni ba ba wanda ibin lele ya ba nan da kake gani na lele to <laughs> da mutiyar sojoji amma bindiga take dai ka je ko bayan ma ka je kai hankali Allah <laughs> Allah ban ni me ban da ni a ba ni ba ran an kuma kiran ka ina ga ne ya yau ranka rufe malamin soja eh, ya gari madalla to ku ba ba ba sojojin sama ba ne mu na ƙasa ne eh, yawwa shi kenan malamin soja shi kenan yawwa shi kenan madalla yawwa yawwa <laughs> za ka yi na can can inda ake soja yadda yanzu ma ta ɗin waya cika aiki muke <laughs> bakin nan na gawa idan ana yaki dan mutum ba in dinga tsikarar mutane ya tsikar mutane ni kai na nan rasa kansa nake idan ga mutu mutu ne kalle ki shaka ya dinga mutu mutu da kalle ki shaka <laughs> oh, baba yesa ba irin wannan za a ba ta gaskan da abin dama an ce da an ce muciyar muciyar sojoji kamar bindiga nake kai na kai sawawa iya sawawa me haka me haka kai ka san karatu da ke ba eh? ka san dai ba karatu da ke yi ba eh, zaki kashi eh, wallahi ba za ka gare ba za ka tsallan kwaɗin ke har inspiration na nawa na nawa me inspiration ne na nawa da sayo miliyan goma Ucce baba! je lana ji labari a ce millar doza kawai yake a gidan sojoji